masallacin ashayid ahmad muhammad ahmad bakadir al'amudi allah ya ji kansa da rahma a wannan yammaci na juma'a mai albarka juma'an ƙarshe na wannan wata na ramadan yau 24 ga watan ramadan shekara na 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan na yau sha uku ne ko sha uku ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine darasinmu na 24 kuma na 145 a tafsirin suratu ali imran mana tafsirin aya na 140 za mu sake karanta ayoyin don mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora in tamsaskum in yamsaskum qarhun faqad masaka alqawma qarhun mithlu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن يمسسكم قرش فقد مس القوم قرش مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين نعم الله مدوكين سركي أنا تشوى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إذا انهر وتسوكا تاشا فيكم to lallai ai wata sukan irin ta ma ta shafi mutanen wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan haka ranakun suke muna jujjuya su a tsakanin mutane وليعلم الله الذين آمنوا kuma hakan ya faru ne saboda Allah ya bayyana saninsa na waɗanda suka yi imani basa haƙiƙa wa min minkum shuhada kuma ya riƙi shahidai daga cikinku wallahu la yuhibbu adh-dhalimin kuma Allah madaukakin sarki baya san azzalumai waliyumahhis Allahu alladhina amanu kuma domin Allah madaukakin sarki ya tace ya tsarkake waɗanda suka yi imani wa yamhaqal kafirin kuma ya dunkufar da kafirai ya shafe su waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda muka fara tafsirin su jiya jajantawa ne da kuma sarayar masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zafin da suka ji a yakin uhud shine wannan ƙarh ɗin malabakar gumi ya fassara karhun anan da cewa idan har wani miki ya same ku haka profesa muhammad sani umar rijiyar lemo ya fassara wannan cewa in yamsaskum karhun in wani miki ya same ku sheikh jafar rahimahullah ya fassara wannan cewa in wani rauni ya same ku hmm? mu'anan muna fassara shi da suka ko to sukan ne yake jawo raunin raunin ne yake haifar da miki mun gane ko so duk abu dai guda ne kamar da muka yi bayani jiya to anan Allah madaukakin sarki ya jajanta masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne da cewa ba abun mamaki bane wannan abun da ya faru da su na a yi galaba a kansu ai su ma sun taɓa yi galaba a kan mutanen da yanzu suka yi galaba da su wadaka sunnar Allah ne yana yin mudawala tsakanin mutane yau wannan yana sama gobe wannan yana ƙasa wannan shine abinda a shek ibn utaimin yake cewa hikima ta farko da allah madaukakin sarki ya ambata wani ya yi tambaya anan mai cece hikimar da ta sa allah yake jaraba bai to a nan allah ya faɗi hikimomi guda hudu sarahatan a shek ibn yake cewa akwai na farko da aka ambata wanda shi ke ɗauke da wannan watilkal ayyamu nudawiluha bainan na, to Allah bayan ya jajanta masu habbai sai kuma ya gaya musu hikima da ya sa ya bari aka yi galaba a kansu hikimomi har guda biyar to hikima ta farkon shi ne cewa don ya gudanar da sunnarsa ta attadawul tsakanin mutane wacce wannan tana nuna buwayarsa da isansa tsarin da ya sa to zai gudana a kan kowa ko ku mummanai ne ko ba mummanai ba saboda haka saboda wannan tsarin kuma ya gudana kan ku in kuka san wannan babu wanda zai wa Allah madaukakin sarki abin nan da walala yake kira dalal wato menene ba haushe yake kira dalal babu wanda zai wa Allah madaukakin sarki abin nan mai ya kalmar hausar take wato shagwaba ka ji cewa ai kai koya ya kai to kai ka fi karfin Allah madaukakin sarki ya jarabce ka a duk yadda kai tun da kai mummuni ne to kai ai Allah ba zai bari kai kasa ba babu wanda ya isa a gaban Allah ya masa iri wannan shagaba din kun gane to saboda haka duk yadda kai kai kusanci zuwa ga Allah duk yadda Allah madaukakin sarki ya baka ɗaukaka? to yana nan dai a matsayinsa na Allah kai kuma kana nan a matsayin na bawa zai iya jaraban ka a kowane lokaci to gudanar da wannan zai sa musulmi su tsaya a wannan matsayi da Allah yake son su koyaushe bainal khawfi war raja eh suna tsoron Allah kuma suna begensa rashin begen shine ka zama kai masa wato ainihin shagaba kana ganin kai ai kafi karfin Allah ya yi maka abin da baka so babu wannan da ya fi ƙarfin Allah ya masa abin da baya so kowa kowa ya shi Allah zai iya jaraba shi wannan hikima ta farko kenan da Allah ya bayyana wa sahabbai da ya sa ya bari aka ci galaba a kansu hikima ta biyu wal ya'lam Allahu allazina amanu dan Allah ya bayyana karara waɗanda mummanai ne su na gaske a gane su kun san inda Allah zai ba mummanai nasara a kowane lokaci ba sa gamuwa da kowane irin jarabawa kowa zai zo ya faɗa da fatan bakin sai ce shi ma musulmi ne ya ce shi ma mummuni ne musulmi kowa a yarda da shi kuma ya je ta baya yana cutar musulmi to amma in aka yi jarabawa musiba ta zo ta faru anan ake gane mummanai na gaskiya da kuma mummanai ɗan jebo to ai galaba a kanku a wajen yaƙi sannan ku tabbata a kan imani ku ci gaba da dogewa wajen jihadi wani nan wato ainihin musulmai ne na kwarai. a sheikh uh, nasir as-sa'idi a cikin tafsirinsa taisirul karimin rahman yana cewa da Allah madaukin sarki ya ce wal ya'lam Allahu Ladina amanu yace haza aidan min al wannan yana daga cikin hikimomi da yasa Allah ya bari yi galaba akan musulmi a yakin a yace annahu yabtali ibadahu bil hazima wal Allah yana jaraban bayinsa da ayi galaba a kansu. da kuma jarabawa ne ya tabayyana bayyana muminu min al-munafiq domin mumuni ya bayyana a gane shi a gane bambancinsa da munafik li'annahu law istamarra an-nasru lil-mu'minina fi jami'i al saboda da nasara za ta dawwama ma musulmi a dukkanin yaƙoƙinsu na dakala fil islam malla yuridu da za su mutanen da za su shiga musulunci ba dan suna son musuluncin ba فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء إذا أولا سياقوتي دم أكساموني يني نجر باوا تبين المؤمن حقيقة سيأغان مؤمن نقسكيا الذي يرغب في الإسلام وانده كيسم مسلم شنية شقا في الضراء والسراء الوكشينا ونشيد الوكشينا يلوا واليسر والعسر دلوكشينا sauki da lokaci na wahala mimman laita kazalik ya bambantu da wannan ba shi din ba haka yake ba je mun jawo ayoyin suratul ankabut da Allah madaukakin sarki yace ahasiban nas an yaqulu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin shan mutane suna zaton za a kyale su ne kawai da baka su ce mun yi imani ba za a jarabce su ba alhali lallai mun jarabci waɗanda suka zo gabaninsu a ai sai mun bayyana kowa ya gane suwa ne masu gaskiya kuma suwane ne masu ƙarya a can gaba Allah madaukakin sarki yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnata fitnatan nasi ka'azabillah a cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah amma idan aka cutar da su hmm, a tafarkin Allah madaukakin sarki shikenan Allah ya ce ja'ala fitnatan nasi ka azabillah irin waɗannan mutanen sai ya ɗauki fitinan nan na mutane kamar a'a azaba ce daga Allah wala in ja'a nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum in ko nasara ta zo mummanai sai kaga suna hankoro suna tinkaho suna cewa ai da mun mu ai tare muke ai wannan nasaran ai da mu aka cita ai tare muke a gaba-gaba ma muke hmm? Allah ya ce a walaita Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin shin Allah ba shi bane yafi kowa sanin abin da ke zukatan talikai baki dai a'a su daina wannan riyawan su daina wannan cika bakin fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin wallahi sai Allah ya bayyana mummanai na gaskiya kowa ya san su kuma sai ya bayyana munafikai to shine anan wal ya'lam alladhina amanu anan zahirin maganan saboda Allah ya san waɗanda suka yi imani amma ba kun ji ba haka nake fassarawa ba ina cewa saboda Allah ya bayyana ko saboda sanin Allah madaukakin sarki iri biyu ne akwai saninsa na azal na tuntuntuntuni wadda ya bar wa kansa sani wani baya sanin abin sai in Allah ya bayyana shi saboda haka mummunai kam daman Allah ya san su tun azal kuma ya san munafikai tun azal shi Allah babu abin da bai sani ba hmm? ai muna faɗa a maratibul ƙadar ko cewa Allah ya san komai ya san abin da zai faru tun kafin ya faru yadda zai faru a lokacin da zai faru ya san abin da bai faru ba da zai faru da ga yadda zai faru wajen da zai faru lokacin da zai faru babu wani abu da ke ɓoya ma Allah maɗaukakin sarki saboda haka shi ya san ummanai amma wannan ilimin shi yake ɓanta da shi sannan akwai ilimi da Allah yake bayyana shi mutane su sani hmm? wannan shi ne al'ilmul wujudi na farkon al'ilmul azali to wannan al'ilmul wujudi ɗin Allah yana bayyana shi shine ilimin da ya tarattabu alaihi aljaza shine ilimin Allah da ake gina sakamako akai abinda Allah ya sani kawai idan bai fito da shi mutane sun gani sun shaida ba bai kama ka da laifi a kansa bai baka lada a kansa sai abinda kai ya fito an gani to wannan ne Allah yake saka maka wato ainihin sakamako a kai Allah ya san duka ‘yan wuta ya san duka ɗan aljanna amma ba zai ɗauke ka haka ka ya sa ka wuta ba ba zai ɗauke ka haka kawai ya sa ka a aljanna ba sai ya fito da kai kayi aikin ɗan aljanna ɗin wadda duk wanda ya ganka zai ga alama sai ya fito da kai kayi aikin ɗan wuta ɗin wadda duk wanda ya ganka zai ga ya eh, gashi kana aikin ɗan wuta kun gane to wannan ma wato wannan ilimin na biyu kenan to don da kaji an Allah ya ce don ya sani li ya'lam Allah to ma'ana li yuzhira Allah ilmahu don Allah ya bayyana abin da ya sani kuma ku sani kuma ku sani inda musulmi za su yi nasara a duk yaƙi da suka shiga su suna iya fada a abinda muka ce na farko Allah baya so a yi masa din suriya su samu wata aƙida mummuna na cewa za su yi wa Allah shagaba sannan hikimar aiko da manzanni ba zai tabbata ba saboda liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka basa hujja wanda zai rayu ya rayu bata hujja saboda haka dole a jaraba mummunai domin a gane wane ne na gaske ɗin wannan abin da ya faru na jarabawa ba zai karya masa ba ba zai karya masa logo ba ba zai sa ya ja da baya ba amma wanda ko ba haka ba to zai ja da baya kun ga ai mun faɗa a yakin uhud cewa abdullahi ibn ubay ibn salul ha ya gudu da runduna guda ɗaya bisa ukun runduna annaba alaihi salatu wassalam wanda mutumin ya gudu da su da suka ga mene suka ga alamar za a sha wahala sai ce ya ki ban shawara na ya je yana ban shawaran samari ya dawo ya sake ce don mai za mu je kawai a kashe mu haka kawai ba hujja ba dalili don mai za mu je kawai haka a kashe mu kaga sai Allah ya bayyana mummunai na gaskiya da kuma wane wato ainihin wadda ba na gaskiya ba to ba wannan jarabawa kaɗai na yakin hudu ba kowace jarabawa Allah yana yin ta domin mummuni na gaske bayyana wanda ko ba mummuni na gaske ba shi ma ya bayyana abu na uku hikima ta uku da yake sa Allah ya bari a yi galaba a kan mummunai shi ne wa ya tafi zaminkum shahada? domin ya riki waɗansu daga cikinku a matsayin shahidai domin ya karrama waɗansu daga cikinku su samu matsayi na shahada fi sabilillah asidi yake cewa wa hadha aidan min ba'd al-hikam wannan ma yana daga cikin sashe daga cikin hikimomin Allah li anna ash-shuhada'a 'inda Allah min arfa' al-manazil li anna ash-shahadata 'inda Allah min arfa' al-manazil saboda shahada a wurin Allah na daga cikin manya-manyan matsayi da bawa yake iya samu wala sabila li nailiha illa bima yahsulu min wujudi asbabiha kuma babu yadda za a yi babu wata hanya da za a samu shahada sai ta hanyar abin da ke faruwa na samun sabubbanta yace fa hadha min rahmatihi bi ibadihi almu'minin da haka wannan yana daga cikin rahmar Allah da bayansa mummanai wa anna wa an qayyada lahum min alasbab ma takrahuhu an-nufus da Allah ya hore musu waɗansu daga cikin sabubba irin waɗanda zukata ba sa so hmm? liyunilahum ma yuhibbuna min almanazil alaliya domin ya ba su abinda suke so na matsayi masu ɗaukaka wannan imil muqim da kuma ni'ima mai zarcewa mara yankewa ina zaton dukan ku kun san matsayin ash-shahadatu fi sabilillah shahidi shine wanda aka kashe shi a wurin yaki eh? yakin musulunci shahidul ma'araka to ya za a yi a samu shahada in ba a kashe waɗansu ba eh jama'a zai yi a samu irin wannan wannan matsayin idan ba a galaba a kan waɗansu daga cikin musulmi ba to wannan ɗaya daga cikin hikimomin kenan don Allah ya ba ku wannan matsayi na shahada yake kaddara a yi galaba a kan ku a wajen waɗansu yaƙoƙi ɗin annaba alaihi salatu yana cewa lokacin da aka kashe baban jabir ibn abdullahi al-ansari abdullahi ibn amur eh, ibn haram a yakin uhud jabir ya zo yana kuka yana kallon babansa sahabbai suna hana shi ya ce annabi bai hana shi hmm? har aka daga baban sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce yi maka albashir mana ya kai jabir na abin da ya faru da mahaifinka ya ce ya rasulallah yi man yace Allah bai taɓa yin magana da wani ba gaba da gaba babu shamaki amma yau Allah yayi magana da babanka gaba da gaba babu shamaki Allahu akbar yace da shi manna alayya yace yi wani buri a wurina zan baka faqal sai baban Jabir Abdullahi ce. burina ne ka mayar da ni duniya in sake shahada fi sabilillah a kashe sannan ka sake mayar da ni duniya na yi shahada ka sake mayar da ni duniya na yi shahada sai Allah ya ce na riga na rubuta annahum ilaiha la yarji'un shi in mutum ya mutu ba zai kuma dawowa ba ko dan Allah madaukin sarki ya faɗa cewa la yazquna al-mauta illa al-mautata al-ula in eh, aljanna ba za su kankwadi mutuwa ba sai mutuwar farko babu wanda zai mutuwa sau biyu mutuwa sau ɗaya ne kawai ai mutuwan abin ƙi ne ko? komai ibadan mutum bai son mutuwa yana son ya ci gaba da yin bautan ko ke sama Allah da kansa yake cewa ba na taraddudi akan wani abu kamar da nake taraddudin daukan ran bawa na mummuni bai son mutuwa ni kuma ban so muna na masa amma na riga na rubuta sai na ɗauki ran. to babu wani a lahira wanda zai yi begin ina ba ya dawo duniya domin sababin da ya kai shi lahira ya sake kai shi lahira sai wanda ya shahada idan har ku ji abinda Allah ya faɗa da dangane da masu shahada wala tahtabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun kada ku taɓa yi cewa waɗanda aka kashe su don ɗaukar kalmar Allah wai sun mutu matattu ne Allah ce ahya'un inda rabbi su a wurin Allah rayayyu ne yurzaqun Allah yana azarta su ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عشان يتي بل أحياء ولكن لا تشعرون كوني باكوا إنكايا بكو سنكري رأيوس با أما سنة نن أرأي عشان يتي يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل سنة فرنشكي saboda abinda Allah ya ba su na falalansa abinda ba su taɓa yi zato ba ha farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihi kuma suna albashir ga waɗanda ba su zo sun hadu da su ba ha suna albashirin ku ku je a yi a kashe ku ku zo don ku samu irin wannan matsayi da muka samu Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya zo irin ta wannan hanyar da muka zo babu tsoro kuma ba za su yi bakin ciki ba ya tsarshiro na bai amatin min Allah wa fablin wa Allah ala yau zai ajiyar al-mu'mini suna bushasha suna jin daɗi suna ma'in baya albashar da fararar Allah maɗaukakin sarki da wata rahama ta musamman da kuma cewa Allah baya tawaye ladan masu kyautata aiki yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin alladhina istajabu lillahi wa lirrasuli min ba'di ma asabahum al-qarh kun ga shine al-qarh kun ana in taskum qarhun faqad massa al-qauma qarhun mithlu suna wannan albashir din ba suna masu amsa kiran Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam bayan duk abin da ya same su na suka na rauni na miki na kisa an kashe su amma suna wato ainihin farin ciki da wannan kisa ɗin ba mutuwar suke su ba kisa fi sabilillahi suke su a kashe su a tawarkin Allah dauke zaki shine abinda suke so ba الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم ما اتقوا أجر عظيم wannan matsayi na shahada ba zai yi a same shi ba sai in an samu tasgaro in a wajen yaƙi an kashe shi zai wannan matsayi to kun kenan ashe a ji muku a wajen yaƙi hanya ce ta samun ɗaya daga cikin manufofinku manufofin musulmi na yaƙi mun ce ai guda biyu kul hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayayn an-nasr aw shahada ko ba da kuke mana dako sai ɗayan biyu ko mai nasara akan ku ko kuma mai shahada mu je mu samu falala da wato ainihin jin daɗi na musamman a wurin Allah maɗaukakin sarki a nan kafin Allah ya kawo wannan sababi na hudu sai ya zo da wata jumla i'tiradiyya ya shigar da wata jumla sai ce wallahu la yuhibbu zalimin Allah maɗaukin sarki baya san azzalumai wato waɗannan azzaluman kasancewar sun fai galaba a kanku baya nufin Allah yana son su eh? kada ku ɗauka don Allah ya gudanar da sunnasta. na bawa kafirai ko munafukai ko azzalumai galaba na wani lokaci akan mummune kar ku ɗauka yana son waɗancan ne a sai Allah ya shigar da wannan shito duk da na ba ku nasara yau a kansu baya nufin ina son su ku nake so ba su ba shi yasa nake muku bayanin dalilin da ya sa kuka yi galaba a kansu ɗin Allah ya dauke ka a matsayin shahada ba soyayya ce? matuƙar soyayyar shi to su waɗancan Allah baya son su haka na a lokaci guda waɗannan da suka yi yaƙi aka kashe su ba zalunci suka yi ba ba zaluntan kai ba ne ka bayar da ranka fi sabilillah a shiniki ne kai da Allah wadda su inna Allah ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم وأنه يائس falala girma da ɗaukaka ga shahidai Allah ya ce lallai Allah ya sayi dukiyoyi da rayukan mummunai daga wurinsu mai suke yi suna yaƙi don ɗaukar kalmar Allah in suka tafi yaƙin nan ɗayan biyu ne ke faruwa su karko a kashe su suna kashewa kuma su ma ana kashe su fa yaqtuluna wa yuqtalun idan har aka kashe su to Allah ya sayi rai din hmm Allah ya ce wannan alƙawari ne fi taurati wal injili wal qur'an alƙawari ne tabbatacce na Allah madaukakin sarki cewa shi zai biya farashin rayukanku da dukiyoyinku da suka bata a mene a wato ainihin wajen yaƙi don ɗaukar kalmarsa Allah ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah waye fi cika alƙawarinsa sama da Allah babu saboda ka albishirinku da wannan ciniki da kuka shiga da Allah wa ɗaukakin zarki hmm, fastabshiro ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم kuma wannan shine babban rabo shahada babban rabo ba kun sa hadisin annabi alaihi salatu wassalam da muke karanta kowane annabi alaihi salatu wassalam yake cewa babu wani aiki da Allah ya fi so ya fi girma a wurin Allah kamar aikin da za a yi a farkon goma na watan zulhijja ko sai ito gaciya ce sai aikin mutum guda da rawa ne ne shahidi fi illa rajulan kharaja bi malihi wa nafsihi falam yarji' min bi shay sai mutumin da ya fitar da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba ya karai da dukiyar kuma shi ma yayi shahada to wannan fa shahada ta fi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki akan duk wani aiki da za a yi a duniyan nan koda a waɗannan kwanaki guda goma kenan ba ƙaramin falala ba ne wanda Allah ya ba shi wannan falala ba za ka ce ya kansa wanda ya shahada ba a ce ya sarayar da ransa ba a ce ya yi hasarar ransa cewa ake ya yi shahada ya sadaukar da ransa ma Allah madaukakin sarki haka nan wannan wallahu la yuhibbu adh-dhalimin shagubai ne ko kuma ishara ne zuwa ga waɗancan munafakai da suka karaya suka bar filin yaki da Allah ya ce daman ana haddasa karayan domin a gane hakikaninsu. to su waɗancan azzalumai ne kuma Allah baya son su Allah yana son bayinsa na gwarai nagartattu kuma baya son bayi waɗanda suke azzalumai waɗanda suke kafirai wannan ayyata tana tabbatar da wannan mun ga irinta a baya ko da Allah ce wallahu hibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoron ma masu jin tsoron Allah su ne masu takawa son Allah a gare su shine zai kwatantar da su yayi kuma su alƙaura da zai cika na kyakkyawar rayuwa a gidan duniya wanda babu bakin ciki babu tsoro sannan zai tabbatar musu da yafiya da gafara da rahama da shiga aljannatai masu ni'imomi da babu wanda ya san irinsu a ranar lahira su ko azzalumai da Allah baya son su to shi ma zai ba su rayuwa ta kwanci tsoro da rashin kwanciyar hankali a nan gidan duniya sannan zai nisantar da su daga rahmatsa a ranar lahira wallahu la yuhibbu zalimin saboda ka an kawo maka wannan magana domin ka hararo waɗannan na'am waɗannan da suka yi shahada ba zaluntan kai suka yi ba waɗanda suka suka samu nasara azzalumai ne nasaran baya nuna Allah yana son su waɗanda suka gudu da filin yaki, azzalumai ne Allah baya son su shi ya ma ya taɓar da su bai ba su dama su shiga filin yakin baballantana su samu wannan matsayi na shahada لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ألا يتوندس كي إيماني دا الله دران الله لا بلاس زوسن إن إذنك با با دليل سيشي بلاس جي جهدي الله يسمى ستقوا ما سزوها سيشي أباس إذنك ستفجي هادي ورنبسي إيماني دا الله بلاس waɗanda akwai shakku a zuciyarsu ne da haka suna kai kawo ne cikin shakku ɗin da ta baba hmm? da daga ciki suke son su fita da sun kimɗe na wato ainihin su fita ya ne amma Allah ne bai so Allah ne ya ƙi zabarar da su saboda azzalumai ne fatabbatahun sai ya sa musu ƙasa a gwiwa Hmm? aka ce ku zauna tare da waɗanda ba sa zuwa jihadi wadaka azzalumi, Allah madaukakin sarki yana bayyana shi ta hanyar ya izaburar da shi yin aikin da za a yi domin a ceto al'umma domin a kare al'umma daga makiyanta za ku ga koyin zuma za ku ga wannan a fili ku ga abubuwan da ke faruwa a duniya yau amma za ku ga waɗansu masu ikirari da da'awar musulunci ba su ma damu da abin ba ko magana ba ta yi in kuma sun tashi magana to mummunan magana za su za su goyi bayan abokanan gaba su ce musulmi su suka kai kansu su suka jawo makansu ba za su lura da zalimshin da azzalumai suke ba wannan duk ya shiga irin wannan to ka gane shi kenan yana cikin azzalumai ba ma zai shiga faɗan musulmi ba to haka Allah ya yi don ka gane shi to an yi nasara akan musulmi don ku gane irin waɗannan shi ne wal ya'lam allazina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin sannan yace wal yumahhis Allahu allazina amanu kuma domin Allah ya tace ya tsarkake ya wanke alladina amanu waɗanda suka yi imani wani lokacin kuskure ne za ku fada a ciki ko sabo sai Allah yake so ya wanke muku zunuban naku tun anan gidan duniya to sai ya kaddara a yi galaba a kan a ji muku ciwo ko a kashe don wannan ya zanto kankara na wato ainihin laifinku ya zanto tacewa na wato ainihin laifinku asidi yake cewa haza aizan min al-hikam wannan mana daga cikin hikimomi dan annallaha yumahhisu bidhalika almu'minina min dhunubihim wa 'uyubihim Allah yana tace musulmi ya wanke su fas daga zunubansu da aibobansu yadullu dhalika ala anna ash-shahadata wal qitala fi sabilillah wannan kuma yana nuna maka da cewa yin shahada da kuma ma halartar yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki yukaffiru dhunub yana kankare zunubai wa yuzilu al'uyub yana kawar da aibobi wa limahhis Allah almu'minina min ghayrihim hakan dan Allah ya tace mummanai ya raba su da waɗansu wanda ba ba sai dai da faɗin sa liyamiza Allah dan Allah ya ware zare da abawa dan Allah ya raba nagartattu da gurbi, min ghairihim min almunafiqin ya raba mummanai a gane bambancin su da waɗanda ba su ba cikin munafikai fa na minhum sai su wato ainihin a tsira daga munafikai wa ya'rifuna almu'mina min almunafiq su gane وانني ممني وانني منافقي ومن الحكم ايضا سي كما تكرشي لألا يفلا انا سيني ولي ويمحق الكافرين يدن قفر لكافرين أي ليكون سببا لمحتهم واستئصالهم بالعقوبة دون النصر الدزاء باسو يظنتو الدليلي ني نواتو تنبك إسو دشافي سو da hanyar saukan musu da hukuma fa innahum idan tasaru bagaw saboda azzalumai duk lokacin da suka samu nasara to suna ƙara ɗagawa suna ƙara zalunci wazdadu tughyanan ila tughyanihim suna ƙara shishigi ne akan su suna ƙara wuce gona da iri ne akan wuce gona da irinsu wanda suna ganin ai yanzu suna da kafi bari su yi komai da komai in kun lura da yakin da ke faruwa yanzu za ku ga shi babban ɗagutun ai kullum haka yake fitowa ko yana nuna cewa ya yi nasara a kaza ya yi nasara a kaza ko ma ai za su yi kaza ai da sun ga dama ma za su wato ainihin kai hari ma wato abin nan ɗin lantarkin ƙasan ta yadda a awa ɗaya ƙasar gaba ɗaya za ta rasa wutan lantarki amma dai ba za su kai ba ɗagawa nuna cewa to da sun yi nasara su haka za su yi ta ɗagawa to kuma wannan ɗagawar ita za ta gaggauta Allah ya kama su ya damke su ta hanyoyi guda uku da muka ambata yayin da muka yi bayani akan sunnar Allah madaukakin sarki na abin nan canza na al'aqdu zalimin ko damkar Az-Zalimin, malam yace فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة واندونا أنا نتقاوى دم سيسا سواتو أين تنشنشي أققوا تأقوبة أكنسوا وأن أقوبة كما سيزنتوا رحمة بعباده المؤمنين رحمة شيء لألا مدوك كنسركي دا باين سمومني waɗannan su ne waɗansu daga cikin hikimomi da Allah madaukakin sarki ya faɗa na yin galaba akan musulmi a yakin Uhud to wannan bai takaita akan abin da ya faru a yakin Uhud ba duk lokacin da kaga aka yi nasara akan musulmi to imma waɗannan hikimomin ne gaba ɗaya ko kuma sashe daga saboda sashe daga cikinsu don Allah ya nuna muku buwayansa kada ku yi masa shagaba don Allah ya bayyana wane ne muminin gaskiya da kuma munafukai a cikin da'awar imaninsu don Allah ya karrama waɗansu daga cikinku ya ba su matsayi na shahada don Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ku ta hanyar kankare muku ku. domin kada ku same shi kuna cikin datti na zunubi ko kar ku shiga ba da rayuwa cikin dauda na sabon Allah da zunubi sai kaddara muku abinda zai kankare muku zunuban ku da shi na biyar dan kafaran nan su kara dagawa irin dagawar da za ta kai Allah madaukakin sarki ya afkar musu da azaba na kare dangi ya gama da su anan malamai suna cewa mahkul kafirin ana nufin kafaran da suka yi nasaran a kanku saboda matukar kuna raye kuna mummanai to kafarai da za su yi ƙoƙarin su ga sun danne ku iri-iri ne kuna gama da waɗannan waɗannan ma za su fito kuna gama da waɗannan waɗannan za su fito kowa da irin adawarsa kuma dai suna gaban ne da ko saboda musulunci ku to in kuka gaba da waɗannan waɗansu ma za su zo saboda haka mahkul kafirin a nan bayan na nufin dukkanin kafaran duniya ba Allah bai kaddara cewa za ku yi yaƙi da za ku kashe dukkanin kafirai ba ha sai dai wanda suka fito yaƙi da kuɗi ai ko a yaƙi ba kowane kafari aka yarda a kashe ba mun gane ko sai wanda ya fito ya fito yin fito na fito da ku sai wadda yake da ruwa da tsaki a cikin yaƙi amma wadda ba ruwan shi da yaƙin harkokinsa ta ibadarsa ce kawai ta sha gabansa don yana kafari ba za a yaƙe shi haka ba a yaƙan ƙananan yaran kafari ba a yaƙan mata na wato ainihin kafirai ba a yakan tsofaffi ba a yakan wanda bai ɗau makami ba da kaga kenan ba yana nufin a shafe kafaran bane gaba ɗaya a'a yana nufin su waɗannan da suka fito yaƙi ne da ko a gama da su ko kuma yana nufin kamar da Allah ya faɗa hatta la takuna fitnatun ya zanto kafare su ne a ƙasa dole su girmama yarjejeniya tsakaninku da su dole su rayu ƙarƙashin dokokinku kuma ba za su saba muku ba in sun saba za ku yi maganinsu wannan shi ne ma'anar izza da ɗaukaka da musulunci shi ne ma'anan don ƙafar da kafirai wannan shi ne su ne hikimomi hakanan allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da karantarwa da kuma jajantawa wato ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a abin da ya faru da su a yakin bata lokaci ya yi ko za mu shiga ba So za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zanto dai fara ce daga Allah muna roƙon ta daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كامل الله